da mata zama aure haka haƙƙin mata daban yake da na gaskiya sare take yi wauta. Ba ƙaramin wauta kike ba, akan me zaki bada kai bori ya hau? Ya da saurin sarewa haka, ki wani ce masa wai kin haƙura da makaranta. To me aka yi? Gaskiya kin yi kuskure wallahi. kawata hmm. ya zan yi. Wannan mutumin ya caza min kai ba kaɗan ba fa. To dududu yanzu in kika mai da hankali akan karatun nan shekara uku ne. Shekara uku kin gama an baki result ɗinki. Amma kina wani ce masa kin haƙura da makaranta? Ina zaki? Makaranta mu. Yau muna da lecture. Makaranta. Makaranta. To amma ai mun yi da ke ba ni da business da harkar makarantar ki inda za ki ko? Mun yi da ke na faɗa miki idan harkar karatun ki za ki karki mun maganan transportation fee ɗinki ko? To ai na ga zaka wuce fa ta bakin makarantar mu za To idan kama gaban ki zaki ki taka ki tafi da kafa is none of my business. Idan zaki zauna kan ba zaki tafi ba is none of my business wannan. Yeah, it's coming. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lila. Lafiya na ganki da eh, nan yau? Na ta gana nan abin mamaki ne. Na zo ne dama in sanar da kai cewa aure na ya mutu har na gama ita. Na samu labarin mutuwan aurenki. Lila ah, ya aka yi kika har kika bari aurenki ya mutu. Idan na bari aure na ya mutu abin mamaki ne? Ai ba abin mamaki ba ne tunda ka san muna son juna. Kuma raguwan nan da muka yi ba wai sauran mu ba iyaye ne suka saka ni a gaban kowa. Haka ko ba abin mamaki ba ne da aure na Gaskiya ne Laila, ah, amma abin da nake son ki gane har yanzu dai matsalar da muke gudu ko kuma matsalar da ya raba mu har yanzu dai matsalar na nan tunda kin san har yanzu inda tana nan a raye. ban ji daɗi da na ji an ce mutu uh, auren ki ya mutu ba na ji ba daɗi matuƙar gaske duba da na san ko da kin fito har yanzu matsalar mu bata canza zani ba kuma uh, banda abinki uh, laila kin fa san abubuwan nan da suka faru na yi ƙoƙari iya ƙoƙari domin ganin mun guje wa rabuwan nan to amma yadda inna ta ɗauki abubuwan da yadda na ta ɗauki zafi akan wannan abubuwan babu yadda zan yi da yadda iyayenki suka suma dage sai mun rabu wannan abin shi ya kawo rabuwar mu Allah ya sani ba zan taɓa son wata mace kamar yadda na soki ba ganin yadda na ke ce mata ta ta fari kuma akwai abubuwa da dama na so a kanki na fara sanin menene su kalmar so ba a kanki na fara ganin mace na ji a raina ya kamata in rayu da ita so Allah ya baki wasu qualities da yawa a cikin zuciya na wadda zai ɗauki lokaci da dama kafin a samu wata mace da Allah zai kara dawo da ita ta samu irin martaban nan a zuciya na to amma ya zan yi ina tsaka tsaki ga inna a gefe ga ki a gefe inna dai Allah ya yi umarce ni da na bi ta sau ganin tunda ta ce zamana ne da ke bata da bukata kuma addini bai haramta mata biyayya ta wannan fannin ba ya sa na haƙura mu rabu saboda mun gama da mu gama da ita lafiya ka gani na iya na wasu sauran kuma ya rage Laila sanin kanki ne na yi ƙoƙari duk ƙoƙarin da ya kamata in sanar da inna. Duk abin da yake shiga tsakaninku ku ba ƙiyya ba ne. Kawai Allah ya sani ba ku fahimci juna ba. to amma daga ƙarshe in abin da take nuna min goyon bayan ki nake ko ko na fi nuna kauna ko soyayya a gare ki fiye da ita wanda haka ya jawo mana matsala da dama ko a cikin waɗannan kwanakin lele idan zan bada misali da ke sai mun yi kwana biyu zuwa uku in na ta mun kuncin na kasa cire ki a zuciya na, duk sanda zan ɗauko wani magana sai na ɗauko na misalta shi da zaman da na yi da ke. duma tun nan da na aura kullum in na gani take har yanzu na ki in ba su damar mu rayu da su ne saboda soyayyar da nake miki ah, Laila ki kokari idan da yiwuwa ki kuma ɗaki mijinki zan fi kowa farin ciki ba wai don ina so ba ba wai don kuma ba na son ki ba sai dan ba na son na ganki kina ta yawo a gari ki faɗa can ki faɗa na. Mm, shi yasa na gani bayan ka rabu da ni kaje ka aure ƙawata. Laila, na aure Saratu ne saboda ke Zan kuma fahimtar da ke yanzu ki fahimta. Saratu bayan mun rabu da ke Laila na ƙai wani aure muka rabu da ita Sadiya. Sai na ga to me zan yi don na ga na matso da nisan ɗinki da nake yi. Sai na ga babu abin da ya fi dacewa kamar na aure makusanciyarki. shine yake na nemo Saratu ne saboda duk da zan ganta na riga ganin kamar ke nake gani duk lokacin da zan kasance da da ita na riga jin kamar ina kusa da ke wannan su ne dalilai da suka sa na auri Saratu kaga dan Allah kawai abin magana nan shikenan kamar ya ka aure ta saboda ni akwai damuwar haka haƙƙin uwa daban yake da mata ah. Sara Wai me haka dan Allah Eh Roma sa'uta ce mun ta kawo miki abinci kusan so uku kin ki ciki na korarta in dai ba kya son cin abin ta dafa ne sai ki faɗa mata abin take da bukata amma me amfanin ki riga yin abu haka sai kin je kin cutar da kanki tun safe a ce mutum bai ci komai ba to ina ruwanka ina ruwana ni ko nake da ruwa ni da ni nake mijinki idan kika zauna da yunwa an sa miki wannan abun wani abu zai sa miki daga baya kuma a galefin wa to an ka damu da ni da na sani dan Allah me haka ruma ah. rumi na'am ya kika bar yar ki kuma babu komai tun safe ta ci ba wannan ba da ta ki ci ai sai ki dan samu mata wani abu ina dan indomie da kika mai ruwa ruwa ki dan sa mata yaji amma dai na gaya maka cewa ba na son abincin da yarinyar nan za ta dafa ko na dai gaya maka ko saboda me yasa ban so kar ta yadda ta je ta dafa to laifin me ta yi da in ta dama miki wannan fa ni na siyo mata ba wai ita ta sa na siyo mata ba me yasa kike haka ne Saratu dan Allah ki dafa mata indomie mai dan ruwa ruwa kin ji ki yadda ki dafa abinci kamun in ci zan miki rashin mutunci wallahi to shikenan kin san me za a yi ki je ki shirya mu je mu siyo mata take away tunda nata ne ba ki ci ba ko mu je mu siyo mata take away sai mu mu kawo mata ice cream sai mu mata take away je je je ina jiran ki ke na za ki je dawo ki zo je ki sa takalmin ki wallahi tallahi ke ki kiyaye ni ba me haka yi sauri da Allah sai mu zo mu je mu siyo mu dawo ko ina na ake da kudin mota ta ne kin gani kin gani kudin mota ta ka bani ajiya ne Allah ya ka na ji yana kanki ruma ki sauri fa bari sai mun dawo ko ban sani ba zan yi maganin yaran nan amma bari ai in sun san wata ba su san wata ba yarinyar nan ni za ta zo har gida tana wa rashin mutunci Ano? Umma. Umma ba ni da lafiya. Eh. Eh don Allah ki zo. Zan mhm. yi maganin ku. Hajiya. Ah, eh, Suleiman. Eh, na yini? Lafiya na. tashi lafiya? Ya hanya? Ya aka bar mutanen gida? Ya gidan dai. Wala alhamdulillah. A'a, to me yake faruwa ne yanzu ina gida kawai sai na ji kiran wayar Saratu. Waya? Saratu me faru ke kirawo Hajiya? Daman akan zancen Ruma Sa'u ne. Tunda za ta koma gida sai na gaya wa Umma cewa ka ce ta zo don ka mata bayani in ta koma ta gaya mala. To ni ƙarya take mu. maganar gaskiya hajiya ƙarya take mu duk waɗannan abubuwan da kika ga saratu ke ciki yanzu na ƙarurwa da wani abu kurum dan nasi waya na kawo wani masa'u kyauta na ce gashi ta riga kira saboda wani lokacin idan na fita sai in ta neman ta a waya ba na samu sai na ce to bari in siya wari masa'u waya in riga kira in ban same ta na kira ruwa na faɗa musu abin da za su yi ma shi kenan ina kawo ruwa masa'u waya sai ta yanki jiki ta faɗi shi ne kirawo likita ya zo ya ƙara mata ruwa subhanallahi subhanallahi wa iyazu amma dai saratu kin ji kunya kin ban mamaki wai dan Allah ina hankalinki yake ne wai duk tarbiyya da muka baki ina kika kaita ne duk mun ba yarinyar nan tarbiyya iya iyawar mu amma ta watsar ta aro mm, mm, wani abin daban ta zuba a cikin kwakwalwarta yanzu shikenan kawai saboda an so yar uwa ta kiwa shikenan sai ki yanke jiki ki fadi umma ta kai fa ta kawo yanzu gaba ɗaya yarinyar nan ta rena ni duk ya ta rena ni ba ta gani na da da mutunci da daraja kika raina kanki dai kika raina kanki dai to bari ki ji bari ki ji ki kasa kunnen ki ji abin da zan gaya miki kin ga ba yanke jiki ki fadi ba idan faduwa za ki wanwar ki mutu ba abin da za a fasa sai dai a dora daga inda aka tsaya haba umma kin fi son ruma sa'un nan a kaina gaba ɗaya. Hmm. Na fi son Na ce miki na fi son Ai ita ma 'yata ce. Ana zaunan lafiya, kin tsiri cewa za ki koma makaranta. Bawan Allah na duk abin da kike so, haka yana so baya so haka ike hakura ike biye miki. Sai ki tsilo wannan fitina, ki bullo da wannan fitina, kuma idan ma kin kore ta idan ba hali Suleiman idan ba ta son zama da yar uwa tata ka nemo yarinya ka aura haka na faɗa ai da ke da shi duka 'ya'yana ne zan fi son ki ne akan shi saboda ina son farin cikin ki sai ki dinga kuntata masa to ki san yadda kika kika kutukutun da kika kore ta bar gidan nan ya nemo yarinya ya aura idan baki son zama da yar uwarki a ah, sai ya kawo ta za ta dinga faranta masa tana kyautata mai a cikin gida me kike mai kullum magana guda ɗaya ake fama da ita me yake damin ki ne kuma kuma kuma ma hajiya eh, ruma sa'un nan idan har za ta koma gida ai sai ta bari idan ta gama digirin da ta sa a gaba take yi sai rumu sa'u ta koma amma ya yarinya ta zo ta rike mata ita take mata girki share-sharen gidan nan da duk wasu abubuwa na kulawa da ya dace ita ta yi ita rumu sa'u ke yi a gidan nan kuma shi kenan saboda kawai na siya rumu sa'u waya sai ki tada maganan wai sai ta koma gida to hajiya ni dai da Allah a ƙara ba malam haƙuri ni dai ba da yawuna ba maganar rumu sa'u ta koma gida ni rumu sa'u ba abin da take a gidan nan banda aikace-aikace da ya dace ta yi mata kuma taimaka mata take yi kin ga kin ga ki zauna da yarinyar nan lafiya kin ga baki kiyaye ni fasaratu ina abu fa da kike ya fara cika min ciki fa to zama dam a cikin gidan nan yadda gidan nan ya kama ki ita ma ya kama ta dan Allah ka ci gaba da hakuri da yarinyar nan ka yi hakuri Allah ya ma albarka ruma sa'u ki yi hakuri ki ci gaba da zaman ki kin ji ko ki yi hakuri Allah ya rufa asiri Wasu zaman siya kai har ba su san rabuwa. Saratu, wai ke a duniya mai isa ba kya son a zauna lafiya. Mm-hmm. Idan kika fito da wannan sai ki bullo da wannan, mm-hmm. idan kika fito da wannan kofa aka toshe sai ki ƙara bullo da wata. Hmm? Ma'ana menene zai haddasa rigima tsakaninki da 'yar uwarki? Hmm? Abadan Allah umma daga kiran da ta zo ta rinka taimaka min da aikin gida don in tafi makaranta shine sai ta ta shishige wa Suleiman. Ta rika shishige masa? Kanki lafiya kuwa? Me abin shishigewa a ciki? Hmm? Kin riga kin kawo ta gidan nan kin mai da ita boyi boyinki. Ma'ana kin mai da ita 'yar aiki. in ruwa ice ita za ki ce ta kai masa in abinci ne ita za ta girka ta kai masa to shine shi shige masa ya kike so ta yi kin riga kin dan gare kafafuwan ki ke ba kya son ki motsi aikin gida na mata gida ne kin ce ba za ki ba to tana kyautata masa dan me ba zai kyautata mata ba hmm? ai duk zuciya tana kaunar me kyautata mata to ba na son irin wannan ki kiyaye ni kin ji na gaya miki ki fita daga ido na a rufe ki kuma kasa kunnen ki ki ji da kyau abin da zan gaya miki kin ga idan kika kuskura auren nan naki ya samu matsala tsakanin ki da Suleiman ko kin san ita zan wanko in kawo gidan nan eh umma abin da na faɗa kenan haba umma ni ni ni fa kika haifa fa ba ita ba fa sai ki rinka nuna kamar ita kika haifa ni na haife ki kuma kani na ya haife ta shikenan sai ta zama bare a guri na to bari ki ji ko da take ya ce a na daidai kuke tsakanin ke da ita a guna duk ƴaƴana ne saboda ɗan da ka haifa da ɗan ɗan uwanka duka ƴaƴanka ne to fa bai hana aure tsakanin ta da Suleiman ba ko kina gidan nan idan kika mai da tashin hankali ya zama jikin ki ko zan iya wanko ta in kawo ta gidan nan ki ci gaba da eh. faranta masa To me a ciki? Umma kawai ki fito ki gaya min ba ke kika haife ni Ashe ba ki da, da, kirki? Yaushe kika zama haka? Ki buɗe ido ki kalli tsabar ido na ki ce wai bana ƙaunar ki. ni ko nake kaunaki halaye ne da kika shigo da su kala-kala suka haddasa haka tsakanina da ke me kyau ku aure tsakaninta da shi akwai ko kina gidan za ku iya zama tare to umma kawai ku kashe ni ma za ki iya faɗa komai tunda kin riga kin zama duk tarbiyyar da muka baki kin zubar da ita ina baki kina kin karba ina ja kina ja in a ga wanda zai saki tsakanina da ki in dai kika gyara zaki zauna lafiya kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani in ko kin ce haka zaki ki ci gaba da tafi da alamarin ki to baki sai wa kanki kwanciyar hankali ba kin ji na gaya miki kin san wai da me mutumin nan yanzu ya bullo mu? Hmm? Tun da muka koma makarantar nan babu ruwan shi da ni. Kamar ya ban fahimce ki ba. To in takaice miki idan har kika ga yana hira yana walwala to da kanwata yake. Sai ka ce wata fanko a gidansa haka kika ya mai da ke? Namiji namiji ba shi da tabbas. Namiji icen kara ne sai ana yi ana iji. wallahi duk ya fito da sabon tsarfa ne saboda kawai ya kasara miki karatun ki amma ba wani abu ba ne su ake ki zo ki ce mishi kin haƙura ya taimaka ya daina abin da yake to kar ki kuskura ki kara haƙuri akan wanda kike na da ki daure ki cije hajiya <laughs> ni abin takaicin ma gaya miki nema yake ja min reni a gun yarinyar nan wai sai muna zaune sai gije yana cewa wai tafi ni iya girki kin ga duk wani salo yake fito miki da shi kawai na saboda ya ce miki saboda ki zo ki ce masa kin haƙura da makaranta duk salo ne duk abin da zai yi ki nuna masa ba ki ma san da shi ba baya gaban ki amma in kika sawa kanki ka nuna kin damu ma da abin da yake ya cin gaba da yi miki abubuwa kala kala ki ma ba ai ki san ma motar da ta ɗauko shi ba jiya wallahi kawata wani lokacin zuciyata har ta fasa take sai in ringa kaman kafin mu gama karatun nan zai iya kashe ni da bakin cikinsa. sa kike da nema ki kashe kanki da bakin ciki saboda kika sawa kanki damuwa shi ne na ruwansa sabgarsa yake ke kuma kike ta famin tunani ni dai na gaya miki idan har kika ci gaba da sa tunani a rayuwarki zaki babu babu wancan babu wannan ki tashi sinkin fatikin karatun faranta ke baki a makarantar kin zauna gadin gida kin ga idan kin ga abu ya dame ki kawai ki je ki dauko hand out ɗinki ki zo ki ci gaba da karatun ki zo ki zauna a falo yanda yake kallon ki kin gane ko kina karatun ki nuna ma ki ma san da shi a wajen ba sai kiga abu ya fara tafiya yadda ya kamata amma in kika sa kanki dama yanzu zai kwantar da ke ki koma ana kai ki asibiti ba kawar karanta sai gadin gida kin ga dan Allah ni je ki dafa min abinci dan wallahi na dauko gajiya yunwa nake ji dan kin san ba zan ci abincin wannan kaza mai yarinyan ba mhm. wanda ma na gaya miki kar ki je ki ban shawaran da zan je in kara hawa kai in samu in an daure dole za a zauna ke ruma sa'u ba magana nake miki ba ya ina magana da ke a ɗaki kin yi wani fito zungui zungui kin bar ni ga ƴan iska na magana ko? Kin ga anti karki gafe ina ganin mutuncin ki ba karki yadda mutuncin ki ya zube a idona in fara zuba miki kashi kan rashin mutunci saboda ba ke kadai kika iya rashin mutunci ba ya za idan na zo gidanki kawai kullum baki da aiki sai ki nemi ki ci min mutunci ha? Eh lalle kan mage ya waye ni kike gaya wa haka ruma sa'u an gaya miki an gaya miki ke uwa ta ce da ba zan gaya miki ba ke kika so in zo gidanku ki kuma ke kika kawo ni gidanki me yasa ki dinga min mutunci a wani dalili ni na ne miki zo gidan ai eh. to kuma yanzu nace ki tattara ina ki ina ki koma gida ba na son zaman ki a cikin gidan nan ai ke riga kin latti barin gaya miki dan yanzu ba zaman ki nake a cikin gidan nan ba to zaman uban wa kike ko uban wa yake auren ki a cikin gidan nan da zaki ce ba zama na yi yi ba ni kuma ban ga uban da zai samu bar gidan nan ba ki tsaya ashe kina da hankali wallahi da sai na karere yaki a cikin gidan nan kuma zan kira umma wallahi sai kin kuma duk abin da bai ku gane ba yana da kyau ku yi min bayani to dan me yasa nace ka zo nan din saboda fa idan bamu gane wani abu ka ganar da mu dan wallahi na fahimci malamin nan ko muskala zaratin bashi da mutunci Samira maganar ki gaskiya ne in shi ko aji sai ya kici kici kici ya hade rai ya iska sai ka ce kunun kan wake da babu aluri a fuskar ku dai ku gode wa Allah tunda Allah ya sa gurin din mu daya kar ku ji komai ashe ba a banza Samira ta rinka cewa gwara mai to ai Sarah kina ji tunda Allah ya sa na ganshi ni ba na samu nasu dan na san ba mu da matsala A'a, sweetheart, san da dawowa. Yau dai na riga ka dawa da wuri ko? Yauwa, sweetheart, wannan group leader ɗinmu ne. To muna da group discussion da zami, shi na ce me zai hana mu zo gida mu tunda ba son rinka daɗewa a makaranta. Sunansa Faisal Musa Kyaure. San da zuwa labai. Sani labai. Amma kuna ganin anya za mu iya yin assignment? Eh zaman aure na gyara duk rayuwa. Zaman aure. Wallahi ba zai yi ba. ni ba za a zo min da wannan haukar ba wallahi tallahi haba sweetheart me yasa kake haka ne sai ka ce a kaina aka fara karatu ah, to ba a kanki aka fara ba amma gashi kin fi kowa hauka da rashin sanin abin da ya dace ai kai man duk abin da mutum zai yi ko me zai yi mahaukaci ne ba shi da hankali shi ko yaushe naka ne daidai ah, to ba kaki in ba rashin hankali ba kina mata aure kin san nan gidan mijinki ne sai ki ɗauko garji da ba ba haram ba wannan ɗin ba haramin ki ba ki ɗauko duk wanda kika ga dama jik an hari ki kawo min cikin gida kawai dan gaya ya zo yana koya muna group discussion kawai ka ta inda ka shiga ba ta nan kake fita ba kawai to babba shi zaki burge ni ba kin san me zaki ki burge ni ki kwaso yan ajin ku gaba daya da malamin ku buga blackboard ana ku fara daukan lecture ana sai in tabbatar da group lectures kuke ba group discussion gaskiya sweetheart ka fara samun matsala idan nayi dare a makaranta ka ce me na zauna yi ban da da wuri ba na ce mu zo gida mu zauna mi shi ma ban tsira ba ya kake so in yi. saboda na san matsalar ki dama idan kika tafi makaranta ba za ki kama kanki ba wannan kan naki ba ki kama shi ba ai ba neman ilimi ne laifi ba kai kin ka sanya matarka ta ki sai ka hana ta neman ilimin in ka san za ta kai kanta ga halaka yanzu gashi kin fara ɗauko min namiji yana zaune a falo kin ce ba laifi bane group discussion the next thing wata rana zan ga namiji ne a cikin bedroom ina ki ce eh, ya zo ne kuna group discussion labule zai faɗa ɗaki ji zai ta ki zai ɗaura. am yaya dan Allah dan annabi kai hakuri na san cewa ta yi kuskure. wa ya sa ki? kin ga da Allah tsaya. wa ya sa ki? ki tsaya na ce. Umi na gode. kin haka ake son mutum ya kasance ita da ta san kin yi ba daidai ba ta zo ta ari bakin ki tana bani hakuri at least yanzu zan iya yin hakuri ko dan ita ba dan ke ba wallahi bari kiji i will not take this thing again wallahi azim duk wani dan iska da na ƙara zuwa na kama a gidana zan harbe shi a kafa in masa ihun barawo a shigo a kama shi tunda classmate ina ya zo shi dan iska ni ma yar iskan ne kenan ga gaskiya san ba ka san gaskiya kawai idan mutum ya zo gani na kai na shiga ɗaki da shi ko ni kaɗai da shi ka gan mu. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku mai farin jini wato zaman aure. To idai na fito ne a cikin zaman aure a matsayin kawa mai zuwa ya ta wa matar aure kunne ta hana ta sakar ta hana ta zama a gidan mijinta. Ina mai kiran mata 'yan uwana wanda suke cikin gidan mazajen su da su sa kunnen basira su saurare ni da kyau. kada su yadda wata mace tana waje tana tangariri tana talla ba ta samu miji ba ta zo ta zige ki ta hana ki zaman aure a gidan mijinki in kika fito fa ba abin da zaki samu a wajen nan ba sai kwakwa da bakar wahala ki rufa kanki asiri ki tarere mijinki ki rike shi yanda ya kamata ko da a ce yana ciyar da ke kasa ne wallahi gunda ki zauna da a ce ki fito waje idan kika fito ba abin da zaki tsinta an banda bakar wahala kuma bayar ke da ita kun kulla hanya kenan wallahi ina bai ba da shawara ni dai da ma kun gani dai a fim din yanda ta kasance zuge ta nake karshe ma zan iya lallaba in zagaye in aure mijin in ba ci za'a ba to ka ku yadda da kawayen da za su zo su sa ku su ce wai sai kun je makaranta kun yi wani digiri wai wani masters wani digiri digirin kenan ki zauna a gidan mijinki shine turbar da za ta kai ki zuwa ga aljanna in kika bi shi ki anta ya aljanna in baki bi shi ba kina ji kina gani a banka daki wuta ga kuma zanubin da kika ɗauka na rashin mutunci ga kuma terere da za a fara yi da ke mata mu kiyaye mu rike mazajen aure mu rike aure aure fa shine mu dan ba da ba ai auren ba mu ma ba za a kawo mu duniya ba kar mu yadda da ƙawaye. mu kiyaye bi salam Haba sweetheart, taliyan 'yan yara ne fa na shiga kicin in dafa maka ka ci da zafi sa kuma kake turo min. Yanzu ke Saratu, saboda kin raina ni da safe ki bani taliyan yaran na ci. Da daddare ma ki ƙara kawo min na dawo daga aiki a gaji ki ƙara dafa min taliyan yara ki ce in ci. Wai dan Allah a duniya me zan yi in burge ka? Na yi tazarce, ka ce ba za ka ci ba ɗumame ne. Na zo na dafa maka taliyan 'yan yara yanzu, ka ce ba za ka ci ba, to me kake so in dafa maka? wai gidan bikin nan da muka je kowace mace tana duba wancan kayan dubu nawa ta sa wani gwal ta sa? Rumi! Rumi! Rumi ki kama Wai wannan wani irin abu ne ina zaune ina maka magana baka iya kula da magana da nake gaya maka ba kana wani rumi rumi rumi kana da haɗi da ruma sa'u ne ko hakkinka yara ta a wuyanta ne. Ki shuru bala me haka? Na ga dai muna zaune da ke ɗan nan anan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 gabata